A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin Ibrahim Salo wanda aka fi sani da IB Salo. Ya ce ya fara waka ne sanadiyar bin wasu mawaka da yake yi a jihar lagos a shekara ta 2009. Daga bisani sai suka dawo garin Kano inda ya tsinci kansa a kusa da mawaka. To IB Salo ya take ne? Sanadiyar fara waka ta? Hmm. Na kasance tun ina Lagos ina bin mawaka dai haka irin su kamar Yon Cleaver haka Daniel kenan. da kuma su wani gaibi a sanfa haka to kasancewa yanayin bin nasu da yake gani suna yawan composing haka suna rubuta waka tun almost 2009 ma kenan zan iya ce eh to ina bin su dai ina gani to tun a sannan dai nake ra'ayi to kuma cikin 2009 din dai dab da karewar shekara sai muka zo nan ne da babanmu to kuma zuwa na nan sai na zo na ga ina aiki a gadon kaya to nan din da muke aiki akwai dai mawaka haka to tun daga sannan gaskiya Allah ya gani na fara ra'ayin waka da kuma da yawan jin waƙoƙin sadi haka eh, shin kana yin waka domin nishaɗantarwa ne ko kana yin waka a matsayin sana'a eh to duk yanda ta kama gaskiya dan dai na fi yin ta dai akan nishaɗantarwa amma babu inda mutum baya sa rai da rufu ai to salo yanzu eh, ta ya mai sauraro zai gane da kai yake dubi sama uga hazo nan za ta zubo ruwa na ƙauna in kika sha sai ki ban na sha na yi alkawari da ke zan tafi da ka gano wata to zare za ka gani a tsinki na sanya wa zai min magani akalla dai haka ce waka soyayya ce gaskiya budurwa ka kai wa kokwa <laughs> kawai dai na yi ta dai don sa rai dai da cewa idan Allah ya za ta kasance hanyar abinci na ce to haka na yi dalilin kenan to me abin sha'awa a wannan waka harkar waka da kake yi a harkar wakan nan mm. abin sha'awar gaskiya shi ne a ciki Allah ya ji ya gani dan asalin dai abin ina jin inda na saurari rediyo da yanayin yadda nake ji ana shirar da mawaka mm. to ina duba da ina yawan ganin cewar dan a rayuwa ina so cewa na gani ma dai na yi dan make din wani abin wanda zai kasance ni ma a duniya za a iya a san da ni cewa dai haka kana son kai fice ke yawa dai na yi fice to shine sai nake ganin almost time dai na kunna ko waka ce sai in ga an nuna sunan mawaki to kuma ko da zan yi doguwar tafiya sai in dinga ji duk inda na je zan ji an ambaci mawaƙin nan barin ma wanda ya fice mm. to saboda haka ni ma ga cewa yana da kyau ni ma dai ko da wata gudunmawa ce dai nima na bayar a ta dai burin ka nima buri a ka'idan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsiye mace ya rera wa dandalin VOA radio ta matasa waka ko yayi amshi ko yi mana baiti eh ni salo gani na zo zan waƙe rediyon matasa dandalin BOA ne domin nishaɗantar da ku. A gaida IB Salo. a fannin tsegumi kuwa a jiya ne shugaban arewa film makers reshen jihar kano jamila ahmad ya kasayi tare da alunuhu adam zango rahama sadau hafizu bello da maryam booth suka tashi zuwa kasar ingila domin karbo kambin karramawa a bikin karrama african film award da za a gudanar a london jarumi lawan ahmad ya wata ganawa ta musamman da gwamnan jihar niger abu lolo inda bayan ganawan ne ya wuce mahaifarsa bakori cikin jihar katsina don gaisawa da manya da abokan arziki farka bashir murya amurka daga kano a nigeria